بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم قود الله منذ رانا الصبر wato 25 ga watan ramadan shekara 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da uku ga watan august shekara 2013 shekara ta miladiya my dear brothers and sisters in islam my dear listeners assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu me take ji to kin ga musulunci imani da Allah da manzannin shi duka na karshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so ki kalmar shahada ki ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna ilaha illallah واشهد ان محمدا رسول الله wato ina ba da shaidan cewa ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma cewa Muhammad manzon shi ne sallallahu alaihi wasallam mai sunanki Blessing to wani suna take so Maryam ka suna mai kyau za ki wanka domin shiga musuluncin da kika yi kuma akwai abubuwa na ibada wanda yake wajibi a kanki kuma ga taimako bayan Allah za a bata abin da kayan sawa ok to an ji a ɗauko ya yi lati to ya yi kyau eh, to Allah ba su yawa wannan kuma na eh, sai a ta da kwamiti su taimaka mata my dear brothers and sisters my listeners we are going through the verses of the Holy Quran explaining to us things which we don't know trying to explain to us. Here, the verse today is telling us don't ask too, much, too much questions when the Quran is revealed. Why? Because if you ask questions, uh, the answer can be very distressful to you. Allah can bring a judgment which is very distressful to you people and then you become in trouble because once Allah reveals something he's not going to retract back so Muslims are required not to ask questions excessive questions during the revelation of the Quran why? For their own benefit. Because the more questions you ask, the more distressed you become. That means Allah wants this religion to be very simple for you. Allah wants religion to be easy. Anything that is not mentioned in the Quran and the Sunnah of the Prophet ﷺ, such thing is not negligence from Allah. Allah is saying, I have forgiven you that things, which means it is not forbidden. So Allah is trying to show us, Wallahu Ghafurul Halim, that Allah is very um, merciful, very compassionate, and He loves what benefits human being. That's why He doesn't want to overburden you with regulations, with religion. So people should take that. This ayah is still very useful today, or even more useful today than it was when it was revealed. Why? Because now this verse closed any door of somebody legislating anything in religion. The door closes any possibility that any message from Allah will reach mankind after the demise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The moment the Prophet died, the door of revelation stops completely. We only obey what has been revealed before. Allah said, You should not ask question when the Quran is being revealed before it's finished. It means when it is finished, the door is closed, no more questions, no more new addition to the religion. And even many verses in the Quran, al today I've perfected for you your religion and I've chosen Islam your religion. So Islam is perfected. The importance of this verse is that you should not be deceived by anybody coming later to say, do this or do that. You have to ask him, is it in the Quran? Is it in the Sunnah of the Prophet ﷺ? Because the, this, the Prophet sallallahu alaihi wasallam personified the Sunnah, the, the Quran. Whatever is in the Quran is exemplified by the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So anything, anything that is not in the Quran, uh, is not in the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is an innovation. You just waste your time to do it because you won't have any any reward from Allah. Moreover, if you innovate something which contradicts the message of Allah, you contradict the Sunnah of the Prophet ﷺ, it depends on the gravity and severity of such contradiction. It can even lead you to blasphemy. It can lead you to disbelief. So the verse should be taken with seriousness. You should not allow people to change your faith by introducing innovations into your religion. Innovations come in many forms what they try to portray an innovation is that religion is not completed. Now they know the better way than the Prophet ﷺ. Now people are wiser. No, innovation, whatever kind, is uphold is is not uh, um, uh, is not recommended in religion at all. But we want to make a clarification here. There are issues of worldly affairs, issues of worldly affairs, issues of health issue of uh, development, modern life, such issues do not come under the Sharia law. Although they are regulated by the law, Sharia, but the mechanism, the means to achieve them, people are allowed to do the ijtihad the bab of ijtihad is still open, but what we say, you don't do ijtihad on issues already uh, dealt with by the salaf, these people who have been before us. You don't need to do ijtihad in prayer. It's not possible that you pray better than Allah was prayed to some years back. It's not possible you fast better than those who fasted before. It's not possible for you to do Hajj better than those. It's not possible. But on mundane issues, like transportation. The Prophet ﷺ used to ride camel, he used to ride the donkey. There's no problem now. We have a more efficient means of transportation. We ride vehicles, we ride uh, aeroplanes, trains. This is means of uh, worldly issues. The Prophet said, You people even know better than the prophets. Antum bi amri dunyakum. Medicine, the Prophet has uh, uh Allah said there is no disease except there is a cure. Allah has not brought a disease except it has cure. Those who know it know it, and those who are ignorant of it are ignorant of it. So, in the field of medicine, military science, development, these are all not innovations. Islam has given a wide door open for innovations in worldly affairs. Anything that will improve the life of human being, improve the health of human being, Islam is, welcomes it. What is, Islam abhors is that you should innovate in, in the rituals of Islam. Rituals, prayer, fasting, uh, hajj, the sadaqah, which is the zakat. You cannot innovate in zakat. There are things that are not liable for zakah. You cannot now bring them and say they are. Islam has already dealt with these issues. So may Allah assist us to abide by the law, to follow the law of the Quran, and to desist uh, and to protect us from all the antichrist that are trying to deviate people from the true religion. May Allah accept our deed. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم يا قوة عندك كي إيماني لا تسألوا كذا كتنبي عن أشياء وإنس بوا دقا وإنس بوا إن تبد لكم إن أكبينا مكو تسؤكم واتو ذاسو ذاسو آتا مكو رأي za su munana a gare ku lima fiha min al-mashaqqa domin da za a bayyana muku zai kasance akwai wahala a cikin shi wato Allah don tausayin shi don rahamar shi yake hana mu da mu dinga yawan tambayoyin abubuwa wannan dan maslahar mu ba don ubangiji ba domin in kai cika yawan tambaya to zaka zakulo wani abu a baka bayani kuma ya zama ya wato ya zama maka wahala da rigima shi yasa Allah ya koya mana tubda lakum wato za a bayyana muku al-ma'ana idza sa'altum za a bayyana muku ma'ana in kun tambaya an ashiya fi zamanihi a lokacin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fi zamanihi yunazzalu al-qur'an lokacin da ake saukar da al-qur'ani bi ibda'iha da Allah ya bayyana wannan ay abubuwa wa mata abdaha sa'atkum kuma duk lokacin da Allah zai bayyana wayannan abun to za su bata muku rai za su cuce ku fala tas'alu anha saboda dakka kada ku tambayi kan abubuwa qad afa Allah anha lalle Allah ya yafi a kansu wayannan abubuwan da kake tambaya in dai haka ji an karanta ma Qur'ani baka ji an ambaci abu ba kai kaka tambayi wannan abun Allah ya yafe shi wannan abun da kake so ka tambaya Allah ya yafe shi dauka abu ne wanda Allah ya yafe qad afallahu anha an mas'alatukum fala ta'udu saboda haka Allah ya ce ya yafe da wannan tambayan da kuke yi fala ta'udu kada ku komo kuna yi wallahu ghafurul halim Allah mai gafara ne halimun mai yawan hankuri hankuri kuma da bin abu da tsanaki shine halim haithu lam yushaddid alaykum al-ahkam yanda wato Allah mai hankuri ne mai kuma yawan gafara ne domin bai tsananta akan ku al-ahkam hukunce hukunce bi su'alikum anha da tambayan ku gare wayan abubuwa da Allah bai da hankuri da Allah kuma bai da wannan rahama da duk tambayan da kuka yi sai ya baku ansa kuma da wannan ya baku wahala واختار لكم اليسر haka Allah ya أمك muku في fi التكليفات أدك a dukkan كلفا da aka kallafa shi Allah ya الدين muku الدين shi addinin nan addinin sauki ne addinin nan kullum sauƙi ake nema ba a neman tsanani domin me me Allah zai yi da wahalar da za ka yi Allah bai bukatar ta ganiyun to wato mutane sun ka wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ana inda zanni abdi bi ni ina wurin zaton bawa na da ni duk yadda ka ɗauki ubangiji haka za ka same shi domin wani in yana karanta nassi ko ƙur'ani ne ko hadisi ne sai ya shiga ya fahimce shi da tsanani sai ya fahimce shi da tsanani to in ya ɗauki wannan abun da tsanani haka Allah zai mishi hisabi da tsanani kamar yadda kake zaton Allah na da tsanani haka zaka je ka samu Allah da tsanani in ka ɗauki kuma Allah da sauƙi da tausayi haka zaka je ka samu Allah da sauƙi da tausayi yadda ka ɗauki Allah haka zaka same shi in ka tsananta wa kanka addini to haka Allah zai neme ka da wannan tsanani in ka sauƙaƙa wa kanka kuma sai Allah ya sauƙaƙa maka yadda kake tunanin ubangiji haka zai yake a cikin eh, tabari an ruwaito ma'amar daga cikin tabi'ai ya ruwaito wani hadisi ya ballaga shi to an ce in kun jiyar wannan hadisin in na gaibiyat ne yana da hukumin raf'i domin bai yiwuwa mutum ya faɗi abin gaibu ya sani ba me ne ya ce wannan hadisin cewa ranar tashin kiyama Allah zai umarni da wani mutum ana ga ta malam gami musulunta na namiji Allah ya kawo su da yawa to daga abin nan kana eh, jin hausa ko ina kana jin hausa wato musulunci imani da Allah da manzannin shi duka na karshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so kai kalmar shahada ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kuma kana shaidan ba abin bautawa da gaskiya sai eh, Allah da kuma cewa Muhammad manzon shi ne mai sunanka eh? nuhu sunanka dama nuhu to wasu na annabin Allah ne ya maka ko kana so ka samu wani sunan ya maka nuhu to Allah ya maka albarka za ka yi wanka kuma za ku yi maka ayyuka na addini ga taimako bayan Allah da suka baka domin eh, ka ji daɗin abubuwa na rayuwarka a haɗa shi da yan kwamiti hafsa oh, mm, uh, ana inda zanni abdi bi wato Allah yana wurin yana yanda zaton bawa na yake da ni sun ka ɗauki Allah subhanahu ta'ala mai tsanani bai gafartawa sai ka wahala ka sha wahala to haka nan sai ka yi wannan zai gafarta ba in ka ɗauki Allah mai sauƙi yana da rahama to za ka same shi da sauƙi yadda ka ɗauke shi ranar tashin kiyama haka za ka zo ka samu ubangijinka a wannan an rawaito wannan hadisi daga ma'amar me yake cewa wannan hadisin Allah ranar tashin kiyama zai umarni da a ɗauki wani mutum a jefa shi wuta mutumin nan bayan mala'iku sun ɗauke shi za su jefa shi sai ya duba ya ce wa ubangiji ya rab ban taɓa tunanin za ka yi haka da ni ba sai ce me wani tunani kenan zan yi haka da kai na me sai ce ban taba tunanin ba za ka gafarta mun ba kuma za ka azabta ni ban taba tunanin haka ba sai Allah ya ce to ku sake shi tunda ya kyautata zato da ni shi wannan zaton da ya da Allah kawai cewa ba zai azabta shi ba haka kuma Allah bai tozarta zaton shi ba ya shiga aljanna to wani shi wurin shi ubangiji bai yadda da abu sai ka wahala ka abin nan shine wai zai yadda da kai la Allah rahim ghafur rahim mutane nawa mace ko mutum ne dan kare Allah ya sa shi aljanna kawai yana jin kishi yana cin ƙasa don kishi ya je ya ɗebo mishi ruwa ya bashi Allah ya gode mishi ya sa shi aljanna kare kalma ɗaya nan wannan kalmomin nan da suke la ilaha illallah muhammadur rasulullah kadai da duk wani barna da yayi da wannan kalma dan ita da Allah ya sa shi aljanna inda ya mutu yanzu haka nan duk aikin da kai duk aikin da kai na ibada na hajji da menene duk abin da kai in ka zo kana wa Allah shirki kalma ɗaya za ka ce sai Allah ya azabta ka har ranar har abada ba zai gafarta maka ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u kai ne musiba ta same ka shehu kaza kadiri kaza tijjani kaza jesus kaza musiba abu ne mai sauki yanzu wani haka ana accident ma zai accident yanzu haka ga mota ta zo shehu shehu shehu ya kuma ya mutu ya mutu har abada yana cikin me jahannama dan me dan wata kalma daya ta da ya fada Allah baya son ta domin Allah na so wai za a samu mun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne ku ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ambaci Allah suna tambayan wasu shegunnai dan wannan kawai saboda haka Allah na sauki abin da za ka yardar da shi Allah abu kaɗan yana yardar da shi haka kuma wani abu kaɗan yana sa hushin Allah saboda haka dole ka kula da wannan amma ka ɗauki Allah a baka yadda kana tsammani Allah mai wahalan yadda ne sai ka wahala addini wayansu mutane uku suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam matan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai uku suka je wurin matan annabi sallallahu alaihi wasallam me suke so mun je mu tambayi ibadar annabi da aka gaya musu ga yadda annabi yake rayuwar shi sai suka rena ta ta ta taqaluha wannan aya ibada ta kada ai shi gufra lahu ma kada min zambi ma ta akhar a shi an gafarta mishi suka rena ibadar annabi sallallahu alaihi wasallam a ba zai suna ganin wannan ibada ba za ta tsirar da su azaba Allah ba ranar shashin kiyawa haka suke gani saboda haka ɗayan su yace ni azumi zan kai ba zan kullu ina azumi wani kuma yace ni sallar dare zan yi kai kullum ina cikin sallar dare wani kuma yace atazilun nisa ba zan yi aure ba dan ibada zai zama fafaroma <laughs> shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dawo aka ce ga mutane nan sun zo sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza ce a'a annabi hushi ya ce ni ina sallah ina bacci ina sallah ina bacci ina cin abinci kuma ina azumi kuma ina auren mata kuma duk wanda ya yi kwaɗayin wata sunna ba tawa ba to shi baya tare da ni baya tare da ni abu ne sauki addini na sauki gare shi in ka ɗauki Allah da sauki za ka je ka same shi me da sauki? amma in ka ɗauke shi da tsanani za ka je ka samu Allah da me da tsanani shi yasa aka hana tambaya da shigi shigi cikin me addini in abu ya zo ya ishe ku bari ba ku misali yanzu ga littafin fiqihu kai sallah kai alwala in kai yana da ba'adiyya ka kare in kana da wannan sassauki ko ba haka ba al da ashmawi da ba sauki a karanta su Ba wani bai ishe shi ba sai ya ji ya dauko kutubul sitta kutubul tis'a kutubul kaza wai shi sannan yake sai san yaki alwala wannan yana son makan shi rahama to wurin wannan bukishe binciken sai ya je kwakulo wani abun da ba zai iya ba domin bai yarda da ilimin wanda suka gabata ba yadda da ilimin wanda suka gabata ba kuma yana daga cikin alamun karshen zamani an ce ƙarshen al'umman nan za ta yi la'anan farkonta yan karshe suna la'ana ba ku ga masu zagin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ba sun yi la'anin sahabban manzon Allah mafi alherin mutane na wannan al'umma su suke zagi cikin la'anar su ma mutum ya fito wai shi ya karanta hadisi ya karanta kaza ya yinka cewa fiqihun malaman da suka gabata akwai kuskure wai shi yanzu ya gane wai shi yanzu ya gane yana la'anar su ne ai ko yana tuhumar su ne da khiyana cewa sun ga ilimi sun bashi to duk wannan alamun karshen zamani Allah daman ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana karshen zamani za a ɗauke ilimi ilimi za a ɗauke shi kuma za a saukar da jahilci kamar yadda ake ruwan sama kuma dukiya za ta wanzu da yawa kuma za a sha giya kuma za a yinka zinace-zinace sannan kuma za a yinka kashe-kashe don annabi ya faɗi wannan abu to game da ilimin game da ilimin a wani hadith ahmad ya rawaito shi hakim da ibn abdulbar cikin bayanin ilm wani hadisi wata rana ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a madina da ya fito madina sai duba sama ga sahabban shi sai ce lokacin ɗauke ilimi ya zo sai wani sahabi daga cikin sahabbai zayyad bin labid ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam dan ansar ne ha za a ɗauke ilimi alhali ga shi ko mun karanci qur'ani ko mun karantar da shi ya'yanmu da matanmu kuma ya zauna sai annabi ya ce da na yi tunanin kana tsammanin kai min afqahi ahlul madina na ɗauka haka ya ce ba ka ganin yahudu da nasara yahudu Allah ya ban musu taura a hannunsu nasara Allah ya ban musu injil a hannunsu da littafin Allah nan a hannunsu suka canja shi suka ɓace nasara suka canja injila suka ɓace musulmi ba za mu iya canja alkur'ani ba amma za mu iya murguɗe ma'ana alkur'ani mu ɓace kuma za mu iya ba ana ta yi to akwai sahabin annabi shaddad ibn aus shi ma ya ji wannan domin wannan hadisin auf ibn malik ya rawaito shi shi in da ya ji wannan hadisin sai je samu ɗaya shaddad yake tambayan shi wai ka ga auf abin da yake magana annabi ya ce yace eh na ji haka gaskiya ne ya faɗi gaskiya amma ya cin gaya maka farkon abin da za a ɗauke yace eh al tsoron Allah hatta la tara khashi'an har sai ka zo baka gani mai tsoron Allah ba wai qur'anin musaf zai bace ba ba wai hadisan za su bace ba ba wai littattafan za su bace ba a tsoron Allah da ke zukatan malaman da za su yi na baya shi zai Allah zai cire saboda haka sai sun ka fatawa da son zuciya don wani garadi ba don tsoron Allah ba fatawarsu don wani abu shi malamin yana fatawa ko dai yayi don Allah fi sabilillahi in kuma haka zai yi yana tsoron makan shi ya ba da wannan fatawa yana son kullum waye ya gabace ni yayi wannan fatawa in ce mai tsoron Allah kenan in an tambaye shi mai hukuncin kaza sai ce to ai muna da a'immatul fiqh mai malik yace mai shafi'i yace mai ahmad ibn hanbal yace shi na kokarin a'imma mai suka ce dan me ya kubuta daga me daga fatawa shine malamin Allah amma mai son ran shi a'a ai su ma sun duba wasu abubuwa ne ma barin duba sun duba hadisai ne ma barin duba sun duba ya abun da ke sa wannan na ɗaya son shuhura yana so shi ma mai sunan shi ya zama mai ya samu ɗaukakan suna sannan shi suna ɗaukakan ai ba mutum yake yi ba Allah ne yake yi yake taimakawa malik din nan ai ba shi ya taimakawa kanshi ba akwai malamai dewa irin shi ahmad akwai irin su dewa amma wa'ansu ne cikin malaman Allah ke zaɓa sai mai ilimin su albarka kafin dan fodiyo ba akwai malamai da yawa cikin kasan nan ba amma sai Allah ya zabi nashi ya mai me albarka lokacin da malamai yake wa'azi nan ana abubuwa ba akwai malamai barce cikin kasan nan ba to amma ya Allah ya da ilimin shi wani ya ce yana daga cikin mutanen da suka ki malam domin ana zagin shi ana menene ana nuna dai malam kaman dajjal ne ma kawai ya ce sai da ya je madina a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga 'yan kur'anai na an tarjama sai ya ɗauko littafin tarjaman malam na kur'ani ya duba na hausa sai ga an sa abubakar mahmud gumi ya ce kai ba zai yi haka ba ba zai yi mutumin nan in dajjal ne Allah ya ba shi ɗaukakan da za a sa littafin shi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ce kai ƙarya ke mishi wannan bawan Allah ne to masu kiyayya da malam kenan ana ji akwai wani kare cikin jaridar Daily Times yana wani haushi wani kare yana haushi yana wai zagin malam to abin da ya kawo haka ilimi maganan ilimi me ka maganan ilimi cewa za a ɗauke ilimi me ka maganan za a ɗauke ilimi cewa an Allah ya hana mu yawan tambayoyi ya Allah ya hana mu yawan tambayoyi lokacin da ake saukar da Qur'ani an hana tambaya domin me don kanka ne ba wai don Allah na tsoro za ku kure shi ba ba ko banzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tsoro za ku kure shi bane ba yana tsoron zan za kore shi ba ne dan maslahakka domin lokacin da ake bayyana muku 'yan nan, abubuwa kale suka yi muku yawa su Allah na da tausayi kenan Allah bai son taklif Allah bai son ya tsananta muku Allah na son muku sauki ne so in ka ɗauki Allah na son sauki a addini sai ka samu Allah da sauki amma in ka ɗauki Allah da tsanani ba a yarda da Allah sai ka wahala to in ka ɗauki haka ka karanta na suka da wannan ma'ana to kuma haka Allah zai maka hisabi da wannan tsanani amma ka ɗauke shi da sauki la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in an ba annabi sallallahu alaihi wasallam zabi tsakanin abubuwa biyu sai ɗauki mafi sauki Kullum sauki ake so a addini me Allah zai da wahala Allah zai iya baka duniyar nan gaba ɗaya da abin da ke yake so ba tare ma da ka bauta mishi ba akwai mutane domin a hadisi ya zo a tashin kiyama ba an yi hisabi yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta sai a zo a fara shafa'a tsamo mutane daga wuta ana sa su cikin taukunan eh, rayuwa aljahannamiyun shi jahannami wanda ya ɗanɗana wutar jahannama ko da ya shiga aljanna zai shiga yadda mu kuka gan mu bakake sifan mu take bakaken mutane bakaken mutane saboda ka aljanna ma akwai farare akwai me to kai yau baki a duniya kada ka yarda ka zama baki a lahira <laughs> domin fararen nan da yawa da kuke gani bakake za su zo wato ma kina usat wanda ke saba ma Allah amma wayan su kam har abada domin shirkin da suke yi saboda ka aljanna Allah ya bada misalin nan shi yasa a duniya mu gani amma mu bakin nan namu masu ilimin science sun ce a'a domin zafin ranan nan da ya matsa muna shi yasa ya yan bai da fatan mu baka to alhamdulillah rana ce ba jahannama ba Allah ya tsare ni to wato ran tashin kiyama bayan masu shiga aljanna sun shiga yan wuta sai a fara shafa'a kowa ya ta shafa'a kowa ya ta shafa'a ceto annabawa mala'iku qur'ani shuhada salihai sai ta shafa'a ai ta ceto a ceto mutane daga wuta a sa su aljanna bayan kowa ya kare ceton shi sai Allah ya ceto zai nashi ceton na Allah Allah ya ɗebo duka wanda ya rage sai wanda ya yana nama Allah shirki shi kadai za a bari mai shirki mai haɗa Allah da wani mai cewa wani ya san gaibu shi kadai za a bari a wutar nama. to bayan haka sai aljanna ta zama sararinta da yalwata da girmanta ya kai inda ya kai sai Allah ce to zai yi wata halitta sabuwa su yan aljanna ne ba su taba ganin duniya ba kawai aljanna Allah sai wasu halittu don su cika aljanna shi domin ga wurare kawai yanzu kai katon gida ba kowa ciki akwai daɗi gidan irin mannan masu kuɗi ya yi katon gida daga shi sai 'yan matan shi sai ɗan yaro wani daɗi yake ji ko ba irin su to sai Allah cika to kun ga wayannan mutanen su ba san aljanna ba ba san wuta ba san duniya ba to amma duk da haka kai kafi su falala domin gumin gumin ka kake ci ko ba haka ba Allah samu mu cikin aljanna to saboda haka kun ga Allah in yana so da zai sa ka aljanna ba tare da aiki ba saboda ka tunda Allah ya nuna shi mai rahma ne shi mai jinkai ne baya son muku wahala kai kada ka nemi wurin yardar da Allah wahala kada ka neme ta ka tsaya iyakan nassi kada ka yi bincike ka tsaya iyakan nassi kun ga malaman mu da suka gabata da ikhlasi suka yi wannan aikin sun tantance a hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam na alwala na sallah na komai na zakka sun ƙara aikin nan sun yi dan mu bi hanya mai sauki mai aiki da ita amma wani har yau shi bai ishe shi ba shi yana ganin sun yi kuskure akwai wani abu da basu gane ba sai ya yi bincike ya kawo shi to shi ke kawo wa mutane mashakka su ta kawo fatawa wahala wani ya yi mata suna tambaya a ce mace in ta bar azumi domin haila ko haji da ah, ko a ah, sallah kun san sallah dai ba za ta rama ba an sauƙaƙe to amma azumi fa za ta rama sai ah, ya kake rama shi ma wace ki rama irin waɗannan fatawowi ko ko wani can Lebanon mai cewa in an sha taba ba ta bata ba ta azumi ko masu cewa wanda ya fitar da mazi matukan ba jima'i bane ce Fatima wanda ke cewa in ka ci abinci da rana da gangan ba wani ka fara a kanka abinda za ka yi kawai wai ka je ka rama shi bayan azumi daya fatawowi nan malaman da ba su tsoron Allah domin mai Allah ya ɗauke ilimi an ɗauke ilimi wannan ilimin an ɗauke shi abin da ya kamata yanzu mu ba wai abin da muke muna nuna muku ne ga ilimin can ga abin da aka ce mu da ku ku zo mu yi mu bauta wa Allah da shi ba fitar da sabon ilimi ake yi ba to in a ɗauki wannan ilimi jahilci ya sako kuma fasadi da barna sannan kuma za a yi arziki kuɗi kun san shi talaka a najeriya hadde matsalar shi rashin kuɗi ko ba haka ba har muna zagin shugabanni muna zagin su ne da sun handame sun gudu sun ban mu cikin me wahala ba mu zagin su game da wata ka'ida ta addinin musulunci ba mu zargin su don wani abu na addini abinda muke zargin su dukiyar mu sun kwace sun tafi da ita ko ba shi bane shikenan matsalar ba to in haka ne bari a muku wani albishiri na albishirin annabi sallallahu alaihi wasallam ce kafin duniyar nan ta nade za a yi arziki Allah zai cire talauci har mutum in ya fitar da zakka zai rasa wanda zai ba bushara ce saboda haka me yi dan duniya Allah zai zo ya bude duniyan nan ya ba kowa da kowa ba wanda zai rasa duniya in dai duniya kake wa hushi in dai duniya ne matsalarka to Allah zai buɗe duniyar nan ya ba kowa har matsalar musulmi mai imani wa zai ba sadaka to ba kenan ba Allah ya ba kowa in jirgin sama kake da shi kan president ni ma yana da jirgin sama to me zai nuna mu in mota ne kar ya ji yana da mota in gida ne yana da shi duk za a zo haka to amma ba nan musibar take ba domin addini zai bace za a zo ba a cewa Allah Allah fil ard ba ambatan Allah in wani abu ya faru ba za a ce Allah ba sai a ce wani abu ne za a mance da Allah sannan fasadi zai yawa ya tasafadu na tasafadun baha'im yanda jaki yake jima'i jaki yana jin kunyan mutanen gidansu eh yanda jaki yake yi haka mutane za su zo su fara fasadi a hanyoyi fi namiji kan mace mace kan namiji a cikin hanya ba wanda zai ce musu a'a a wata riwaya ma mai tsoron Allah a lokacinsu wanda ake ganin shi da tsananin addini kamar Abubakar da Umar shine wanda zai ce da kun ba tsakiyar hanya mana kun je gefe wanda ya zama mai tsanani to abinda muka gani akwai wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Ahmad da sauran su rawaito shi cewa akwai abubuwa guda uku za su faru hasfun da mas da kuma has shi shine ƙasa ta tsage ta haɗiye mutane in an girgizan ƙasa me take yi tsagewa take tana haɗe binnaye tana to ƙarshen zamani za a yin girgizan ƙasa da yawa ƙasa tana haɗe mutane a china an fara yi kullum ko wannan an yi kwanan nan ƙasa ta haɗiya mutane shekaran jiya khas to mask shine a canja ma mutane sura a canja ma mutane sura kamar yadda Allah ya da bani Isra'il ya mai da su birai da khanazir ko to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi masa karshen zamani wani hadisi ma fi ummati har cikin al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a yi masa a canja mutane sura to a cikin malaman hadith akwai wanda ke tafsirin wanda ya zo masa sai ce iri biyu ne akwai canja sura na zahiri mutum ne kaga an mai da shi biri ko mutum ne a mai da shi wani dabba ko alade ko wani abu wannan na zahiri kenan akwai kuma na batini zuciyar ce ga zuciyar mutum sai a maida ita zuciyar biri ko a maida ita zuciyar kare ko a maida ita zuciyar alade amma ga shi sura mutum amma abin nan da kake gani alade ne ko biri ne ko kare ne to abin da ke ba mutane tsoro yanzu kun san duk cikin dabbobi da Allah ya yi ɗan adam ne kaɗai yake jin kunyan al'aura tun lokacin daga adam tun daga adam ɗan adam ne kaɗai ke jin kunyan al'aurashi to yanzu gashi maza da mata a duniya sun fito suna zina suna sakawa ana gani kowa ya gani kuna tsammanin wayan mutane ne mutane ne an yi masa an canja mutum ba mutum bane ya zama dabba domin duk mutumin da bejin jin kunyan al'aurar shi ba mutum bane dabba ne ma za ka shajarata badat lahuma sau'atuhuma fa ya yakhsfani alaihima min warqil janna tun adam al'aura ta bayyana sai suna neman ganye su koye shi sa har yanzu mutanen da basu san addini ba in ka je daji alal akal zaka ga sun dauko ganye suna rufe al'aura to yanzu mutane ne ga su sun waye sun komai amma gashi suna zina suna ɗaukan su ana nunawa a duniya kana ji mutum ne ba mutum ba ne su tura wannan da kuke gani akwai lokacin da mace a cikin su ma niƙabi take sakawa abin da ya zo masu to ni gargaɗin da nake ma yaran mu shabab maza da mata in ka ga wannan abun yana baka sha'awa to zuciyarka kafa ta fara canjawa tana komawa ta alade zuciyarka ta fara komawa ta dabba saboda haka ku guji wannan alfasha da munkar ku guje shi ku nisance shi domin yakan canja zuciya har sa ka zo ka zama baka san abin da kake ba kamar dabba ba ka jin kunyan al'auraka a hankali a hankali yake zuwa wani bawan Allah a brazil shi abin da yake so shi yana da sha'awan karnuka saboda haka abin da yake so wai ya je aka mai aiki operation aka mai likitoci ya zama kare tana cikin jarida shi abin da yake sha'awa ke ya zama kare ya je aka mai operation to ai zuciya ce ta zama kare dama so bai yadda da masu shakalin to nan masu fitsaranci masu zinan nan masu bayyana nan ba mutane ba ne domin mutum an san shi da jin kunyan al'aurashi in kaga mutum bai jin kunyan al'aurashi to ba mutum bane ne domin abun sha'awa akwai abun sha'awa ni da samari nake da yara ku kiyaye kanku daga wannan domin a hankali a hankali zuciya ta kan lalace ta koma ta biri ko ta koma ta alade Allah tsare mu Allah ya kare mu da zuriyar mu gaba daya daga wannan sharrin mutanen nan eh eh a wutar jahannama wato Allah zai sa kadam ciki ta ce qat sai ta tsuke ba ta cika amma sai ba ta goshi halmin mazid ba ta goshi Allah tsare to in kuka ga Allah ya yi shiru abu to bai so ya tsananta muku ne wa tara lakum yusur fi jami'i taklifat shine ya kawo maganan nan duka Allah ya zaban muku sauki akan duka abin da ya kallafa muku fattaqullaha mastata'tum la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha addinin nan fa kai wanda zaka iya ne wai ba kai duka ba ba kai duka ba kai wanda zaka iya shine addinin sai sa masu tsanantawa masu tsanantawa su cuci kansu kuma su cuci al'umma lan yushadda dina ahadun illa galabahu mutun ya tsananta ya rike shi yana tsammani wa yana yi wa Allah gwaninta ne a Allah bai son gwanintan ka Allah ce ka yi abin da za ka iya i'malu min al'amal ma tutiqun annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wata mace tana bacci a wurin Aisha radiyallahu anha ya tambaya wa ce wannan sai aka ce mishi wata mata ce in dare yayi tana sallah ta sa ma igiya ko da bacci ta fara jin bacci ta jingina a bacci don ka ta yi bacci amma da rana ta yi ta bacci sai amma annabi ya ce a i'malu min al-amal ma tutiqun ku yi abubuwa na aiki wanda za ku iya inna Allah la yamallu hatta mallu. Allah bai gajiya sai ka gaji duk lokacin da ka gaji da ibada to Allah ya gaji kai ma bai son ta yana son ta ne kamai kana da nishadi ibada inna nashi'atal layli hiya ashadu wat'an wa aqwamu qila ka kwanta ka huta ka samu eh, kuzarin ka sai ka tashi kai wa Allah ma ta yassara abin da ka iya ba takalif amma ka kallafa ma kanka kai tsammanin ba za ka samu rahama ba sai wannan hanya in haka ne ko za ka je ka samu Allah ba za ka samu rahaman ba sai wannan hanyar ko ba yadda za a yi ta hanyar ibada kaɗai ba da rahama Allah ba ka tsira saboda ku so kanku sauƙi fit takalif wani zai ce a ta ai wannan kuma mutane ya kamata ka shajja'a su a'a ba magana shajja'awa bane magana ikhlas ne duk abin da zaka yi ka yi shi fi sabilillahi wannan shi ke gyara ka ba yawan yanda kai ba kun gane sai kun fahimci ilimin nan ba yawan bane lillahi ka yi shi iyakan abin da zaka iya kaiwa to shine Allah ke so sai karba ba yawan ba kuma yawan ma a ci ya wuce sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh wani lokaci na sai ka sauka hannunka ka gaji sai ka sauke ta ba sai ka daga ba ba sai ka daga ba za ka sauke saukewa in kama kana so za ka yi tafiyar ka mu mu ci gaba da addu'a mu <laughs> to wani zai ce mai yawon laifi to um, afallahu anako وهذه الآية تدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يفتي أحدا في حكم شيء من الأشياء بعد وفاته wannan aya أبو fa'idar ta kuma tana nuna صلى الله عليه وسلم bai ma wani fatawa la yufti ahadan bai ma wani fatawa fi hukmi hukuncin wani abu daga cikin abubuwa bayan kaurar shi wato bayan Allah ya kaura da annabin shi annabi bai fatawa domin an ce hina zalin qur'an lokacin da ake saukar da qur'ani ne in ku tambaya za a baku to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi qur'ani ya cika akwai wata fatawa kuma shikenan aya ta nuna an kulle babin fatawa shine ba eh, da wafati alaihi salatu wassalam faman idda'a annahu yatalaqqa ilman min annabi ba'da wafatihi fa innahu kadhibun mukaththibun lil qur'an malama sauki a nan da ni ne sai in ce fa innahu kazzabun ba kazibun ba makaryaci ba wai mai karya ba kusa akwai banci wanda faman da'a duk wanda ya ikirarin cewa yakan ɗauko wani ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da fatihi, bayan ya annabi ya wato ya kaura fa innahu kazibun wato ya karya fa innahu kazib ya karya wa mukazzib kuma mai karyatawa lil qur'ani fala yuttaba fi shay'in saboda ka ba abin shi akwai wani abu in mutum ya ce ga wani ilimi wannan ilimin ya zo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya yi ƙaura to la yuttaba fi shay wannan mutumin kada ka bi shi a komai domin ya ƙaryata ya shi ƙarya gare shi sannan kuma ya ƙaryata Qur'ani domin ƙur'ani ya nuna sai lokacin da ake saukar da ƙur'ani ake fito da wani hukunci Fafi hadith hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum an yi iftisarin hadisin nan eh eh fala yuttaba'u fi shay'in fala yuttaba ba abin shi a wani abu duk wanda aka same shi makaryaci a addini to ba abin shi wani abu saboda haka duk abin da yake cewa kada ku dauka to a cikin hadisi hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum cewa rayuwa ta alheri ce gare ku kuma haka mutuwa ta alheri ce gare ku ai hayatu sallallahu alaihi wasallam khairul lana lima yatina fiha min al-ahkam abin da yake zuwa mana wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar shi alheri ce gare mu da yana zuwa mana da hukunce hukunce wal ulum da muka iri iri min Allah daga Allah bi wasitatihi ta hanyar shi domin ta hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ne duk ilimin nan yazo mana sun kun ga alheri ne wa kadhalika mamatu haka nan ma mutuwa sallallahu alaihi wasallam khairul lana ita ma mutuwa annabi alheri ne ga al'umma shi me yasa ba wai dan ana son eh, ya kaura ba anna bihi in qata'at ziyadatu taklif domin da mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karin dora ma mutane wajibi da takalifi da tsaya yake tsinkewa ashe duk mai duk bawa mai bauta wa Allah bai son takalif bai so bai son takalif kuma in akwai takalif din ma sai samu sauki sai bi sauki haka ake so sauki a addinin musulunci amma abin da ake so ikhlas kai shi fi sabilillah Allah mu ikon yin haka To تو فلا فلا يبقى للعمل الا الكتاب فلا يبقى wa sunnatu wa ma وما وما min منهما saboda ka be ragewa ga wani abu na aiki sai littafin Allah da sunnan shi wa ma yufhamu da amma da ake fahimta daga littafin Allah da sunna wato koma nassi daga littafin Allah ko nassi daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ijtihadi wanda aka ciro shi daga qur'ani ko daga sunna shi kadai ya rage to malaman da sun daga sun yi wannan duka sun yi maka ijtihadin sun kare abinda kawai ake so ka koyi sallah ka koyi alwala ka koyi haji ka koyi zakka me zaka fitar shikenan ka tsaya kai kai kai ma Allah ibada abinda ya rage kenan وهذه الآية تعقيب لقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم تو wannan aya ta zo ne baya domin bayani ga maganar Allah da ya ce suna tambayan ka me aka halatta musu ila akhir zuwa ƙarshen ta fa mun'u min kasarta su'al saboda haka aka haramta musu aka hana su yawan tambayoyi rahmatan domin rahma gare su walana ko wa huwa qawlu ta'ala domin rahma gare su da gare mu mu mu mabiyansu domin da sun yawaita nan tambayoyi aka zo kuma aka tsananta da addini ya muna wahala mu kasa bin shi me lokaci yayi to alhaji akwai ni bawan Allah alhaji Ismail ya Usman talban badarawa ya ba da zakka dubu hamsin ga 'yan kwamiti Allah ya saka mishi da alheri a wannan sai na duba shi tukuna sai na duba eh? to Allah Allah Allah saukar da ita lafiya da sauran masu ciki dukan su Allah saukar da su lafiya

sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka assasa ta suka sanna ta kuma duk malamai sun ce yustahabu ana so musulmai su ci gaba da wannan sunna da suka fara tun lokacin Umar har wato lokacin da Allah zai kawo abun nan din shi shi sallan tahajjud kuma akwai Abu Hanifa wanda yake karhanta ta a yi cikin jama'a malik ma yana karhanta ta a cikin jama'a ahmad bin hanbal ya ce ya fi kyau afdal a yi ta cikin gida amma in an yi jama'a ba huwa jaiz babu wani alaifi. so masu yin Ja'iz suke a wurin magana ahmad amma wurin sauran manyan malaman makaruhi suke yi me yasa domin ana son kaɗaita ibada da Allah tsakaninka da Allah kai iyakan wanda za ka iya ba wasu raka'o'i kayyadaddu ka yi iyakan nishaɗinka shi shine ake so saboda haka mutane su koyi wannan amma sallolin farillan nan shi yasa na kawo muku wannan hadisin sa'id bin musayyib wanda ya kawo a cikin mota ai babban malami ne aka ce cikin tabi'ai ba malamin da ya kai sa'id bin musayyib duk cikinsu me yake so ya nuna muku ranar lailatul qadr kai me yasa ake kiran shi lailatul qadr domin rahama Allah da tausayin Allah abu kaɗan za ka yi ya gafarta maka zunubanka gaba ɗaya ai ne ƙadir ɗin shine ƙarfin ya ce cikin wannan dare ba wani abu da Allah ya kallafa maka domin Allah ba abin da ya fi so kaman ka yi abin da ya ce wajibi duk cikin abin da za ka yi ba kaman wajibi saboda haka ku yinka kwaɗayin yin sallan isha'i ciki kwaɗayin ku fiye da yadda kuke domin wani shi isha'i ma bata dame shi ba amma abin da yake so shi ta hajjin nan ke so kamar mutum ne wato ya bar ainihin zinari sai ya ɗauki tsakuwa yin sallah farillu ko ko mutum yayi da kuya da kyar ya tashi sallan asuba ku rike abin da yake malamai suna yin haka ne don suna muku hanya eh annabi sallallahu alaihi wasallam kana yashud da al annabi yana yin haka hakika yana yin haka to amma akwai bambanci in an rawaito annabi na yin abu da annabi yazo ya ce ku yi kun gane bambancin shi sauki yake so ma mutane kai iyakan nishadin ka in yace ma kana sallah da jama'a fatajawwaz kai ta kadan kadan rakawoyi domin akwai mai haja akwai mai kanti akwai wani cikin shakulle yana so ka kare in kana sallah jama'a ka yi ta yan kana wato kananan surori ka kare da mutane amma in ka je gida kana so in kana so ka karanta suratul baqara ali imran nisa duk a raka daya ka ta abunka so mu koyi ikhlas cikin al'amari Allah ya taimake mu ya ya babu ƙungiyar